Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin channel din Jabiri TV channel da ta shahara wajen kwamuso muku game da kama muku abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha kuma duk a cikin yare na Hausa wake to mun zabi mu dinga kawo abubuwa mu ne da yaren Hausa ba dan komai ba sai dai mu daga kima da darajar yaren mu na Hausa wake to kai tsaye mu fara bidiyon to amma kafin mu fara bidiyon kamar yadda waɗanda suke biye da mu a cikin channel din sun sanar cewa mun kawo bidiyo ta yadda ake mai da katin kira zuwa kuɗi kenan to a ciki na karbi kirarruka da yawa mutane sun ki kira a waya kan cewa sun yi wannan abin amma bai musu yanda suke so ba ko kuma dai basu gane da suke aiki da shi ba to shine yasa muka kawo muku hanya ta biyu ko da a cewa can bata ma ba za ka iya amfani da wannan ok da farko za mu yi amfani ne da wani sanannen website wanda kowa yawancin ku ya san shi shine dataway dataway a website ne da zai baka dama ka yi rajista a cikinsa wanda daga bisani idan kana bukatar fara kasuwancin data ma da kai tsaye za ka iya yi ta cikinsa wanda kuma misali kamar yadda na faɗa ɗin a ciki zaka iya yin suwafin na katin kira ya koma kuɗi wanda zaka iya tura shi cikin bankin ka kuma ka je ka ciro shi a lokacin da kake bukata don haka yanzu zan samu ku link ɗinsa a description na wannan bidiyo ta yadda duk wanda yake bukata zai an taya zuwa ciki domin kwamuso shi wannan kwance domin kwamusawa zuwa cikin wannan website ɗin duk da cewa akwai application ɗinsu to amma zaka iya amfani da iya website ɗin ba tare da ka sauke wani app ba kai tsaye muna buɗewa website din nasu abinda zai kawo mana ita ce wannan fuska kamar haka idan kana da account a ciki zai baka dama kai login kamar haka da kuke gani idan kuma baka da account anan zai baka dama kai register wanda daga ciki akwai hanyoyi da ake bi a register wanda dole sai ka mallaki coupon code yanzu misali zan yi login zuwa account dina kamar haka da kuke gani wanda daga misali zan nuna muku yadda tsarin yake kamar haka ok to gashi yanzu na an tayo da mu zuwa cikin dashboard dina na account dina kenan na dataway to yanzu misali idan muka zo kasa kamar haka da zarar ka rusa a ciki za su baka account number da komai wanda za ka yi amfani da shi wanda kamar yadda na faɗa muku za ka iya amfani da shi wajen ina amfani ne da shi duk lokacin da ta yi sayan data sai na an tayo kuɗi na zuwa ciki wanda daga nan sai na sai data ta a farashi mai sauki ok idan muka yi wa ƙasa kamar haka da kuke gani a nan za ku ga kamar da na faɗa muku ne ina amfani da shi wajen tura kuɗaɗe na a yayin da nake bukata in sai data kenan za su baka data ne a farashin sari wanda idan kana bukatar sai da data ma za ka iya sayar da ita sannan ka ɗaura riba da za ka dinga samu to yanzu misali idan muka iyo ƙasa za mu yi abin da ya kama zuwa cikin platform ɗin ko cikin website ɗin shine yanda za ka mai da katin kira ya koma kuɗi kenan idan muka iyo ƙasa kamar haka wajen da gashi nan wajen da aka sanya mana airtime to cash za su yi mana swapping ɗin airtime to cash to misali idan na taɓa shi kamar haka to amma kuma kafin ka mallaki account a cikin wannan wajen fa dole sai ka yi register kenan ka sai kofan kamar yadda na faɗa muku dole sai ka sai kofan a ciki wanda kofan din kuma naira dubu biyu ne wanda dubu biyu kuma kuma da zaka sanya din gaba ɗaya gurin ka za ta dawo dalilin da yasa an ce wajen ka za ta dawo idan ka sanya dubu biyun ka sai kofan din da zarar ka yi sa kofan din ka yi rijista za ka ga san baka data guda dubu biyu kaga kenan a takaice an dama da dubu biyun ka a matsayin data kuma kana da damar da za ka iya sai da ita ko kuma ka sanya ta a cikin sim ɗinka kenan amfani da ita to anan sai mu zaɓi kalar layin da muke cikin wayar mu kwance wanda ke cikinsa kenan kamar haka anan zai fito mana da kowane irin layi sai mu zaɓa misali kamar haka nan sai mu sanya amount din nan kuma kwance sai mu sanya number a daidai nan wajen nan kuma sai mu sanya amount din to amma sai dai me a misali idan dubu ɗaya ne za su ɗauki naira ɗari za su tura ma ɗari tara a matsayin katin banki kenan to kaga kenan dubu ɗaya suna da naira ɗari ya danganta da adadin kuɗin da za ka maida zuwa wato ainihin katin kira ko in zuwa kuɗi na banki da haka duk wanda yake buƙatar rijista zan samu kulin ɗinsa idan kana buƙatar kwafan ɗin kana iya mun magana domin na sayar da ma ta yadda za ka yi aiki da wannan kwafan ɗin da kuma yadda za ka yi aiki da platform ɗin gwagwan ci website ɗin kai tsaye gaba ɗaya da haka idan kana buƙata akwai nan mu a kan sikirin na wayan nan za ka iya ɗauka kai mana magana a whatsapp daga nan sai ka mana bayanin yadda kake buƙata sai mu sayar da ma da kwafan ɗin misali ana iya saya ta online ɗin a cikin lokacin da ka je rijista to amma kuma dai wanda ya fi kyau shine ka ba wanda yake da account din ya saya ma nan ya fi sauki cikin gaggawa zaka ga sun baka kwafan din dan haka mun kasance da ku a bidiyo na gaba